وما هم عنها بغائبين kuma ba za su fita daga cikinta ba har abada za su dawwama a cikinta ne